C'est un débat de vérité concernant la coopération bilatérale entre le Niger et les USA qui a eu lieu au cours de cette rencontre entre cette délégation américaine composée de trois représentants du Congrès américain et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. En effet, ce sont tous les sujets permettant de redynamiser la coopération, sinon de la rendre plus fructueuse, qui ont été évoqués. Ainsi, en plantant le décor, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke ciki wannan shafi mai tare albarka na TikTok ina maku fata alkhairi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau samdi ci, yau masibti, samdi hudu ga wata na uku na musulunci Rabiul Awwal hijira 1446 ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma wata na tara Septembar ya kwana bakwai miladiya demil ventikat ‘yan uwa musulmi masu albarka wannan bidiyo shine bidiyon da ya ɗauki hankalin da yawa daga cikin al'umman Nijar. Daga jiya zauke yau an ta tuntuɓa ta kan wannan al'amari na wannan bidiyo ganin turawan Amerika sun shigo a Nijar suna da buƙatar a ƙulla sabuwar hulɗa. Wasu mutane suna ta cece ku ce, wanda abin da nake so in sanar da ku a ilmance a ƙasar Nijar, ba wai ta kace alaƙa ne ta diflomasiyya da kowace ƙasa akwai diflomasiyya akwai bauta wadda faransawa suke ma mutanen Nijar da kuma a ƙa'ida wadda za a sayyawa tabbas ta Ameriken su zaka su zamna a cikin Nijar wannan shi daban na. Nijar ta riga ta hita daga watan turba kuma ba za ta sake dawowa bisa ga wattan turba ba insha Allah amma ita alaƙa ta diplomasiyya in ba ku manta ba eh Amerika akwai jakada Amerika a Nijar an busa dikinsu mu ma akwai jakadan Nijar a Amerika kina akwai hulɗa ta diplomasiya a tsakaninmu wadda za a saye da saisuwa da sarwan abubuwa na rayuwa amma abin da ba zai yi ba shi ne tunanin da 'yan Nijar suke yi na Amerikawa sun dawo na don su ɗauko bas-baskinsu su aje cikin Nijar. Wannan sozawa ba za su raida da haka nan ba ne da wannan yaƙini da izinin Allah. Saboda duk abin da zai samu al'umman Nijar suna da yaƙinin kake shi samu al'umman Nijar sai ya same su. ana ana fahimta ta da kyau shi yasa ni nake kira hankali 'yan uwa musulmi yan nijar kakkure da hausin da wasu mutane suke yi a cikin social media mutanen nan da Allah ya jagorantar kan wannan ƙasa ta Nijar ya ba su mulki wannan ƙasa suna da ilimi na harko kenan kuma suna da ilimi na addini na biyu kenan na uku kuma lattizawa na na hudu kuma sozawa na wanda kowane soja an san shi da kishin ƙasa ba za su raida ba da abin da zai zakuwa ya taɓarɓarar da ƙasar Nijar. An yi wahala wajen fitar da turawan mulkin mallaka daga Nijar na bas-bas Kinan ba za su yarda a ka a komo kuma a aza wata bas a cikin Nijar ba. Ni ne da wannan yaƙini ba za su raida ba. Kuma duk abin da kuke jin tsoron zai samu Nijar, su ma suna jin tsoron zai samu Nijar. Saboda kafi ya samu Nijar sai an ƙare da su. su ne na farko da suka ba da rayuwarsu don ceton ƙasar Nijar. Kenan ku sa tunaninku ba za su raina da abin da zai zakuwa ya cutar da su su kansu kaki ya cutar da talakawan Nijar. Ana fahimta da kyau. Saboda wa'annan da suka jajirce suka yi wannan namijin ƙoƙari ga ƙasar Nijar suka ɗaga tutar Nijar duniya ta santa. Wallahi duk wani Bayahude da wani Bature da ke da kafurci a cikin zuciyarsa suna ba shi haushi. Su sun san da haka. da haka ba za su raida duk abin da suka san zai cuta musu ba zai cuta musu kasan Nijar da haka ku kwantar sa hankalinku ita wannan hulɗa da ake magana hulɗa ce ta diplomasiya yanzu kun ga tsakanin mu da France babu wannan hulɗa ko dai babu jakadan Nijar a France babu jakadan France a Nijar amma yau misali in aka ce sun ce suna so a ƙulla hulɗa ta diplomasiya za a zo a yarjejeniya ta mu'amaloli na kasuwanci da sarwansu amma wancan inci da suke da shi a kan ƙasar Nijar na bautar da ƙasar Nijar da yi shugabannin Nijar tsawa da nuna musu abin da suka so shi na shugabannin Nijar za su yi wannan babu shi ita kanta Amerika ai an nuna mata wannan babu shi tun lokacin da suka turo sakataren Amerika sun ka cikin Nijar suka yi su yi su mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani ba su gani shi ba sai da suka koma kaga wannan ya nuna ma Amerika cewa kenan Nijar ƙasa ce mai zaman kanta babu ta ƙasa ga kowace ƙasa. Ana fahimta? Wannan Nijar sun yi haka na don su nuna ma duniya cewa su ma ƙasa ce mai zaman kanta. Babu wanda zai zakuwa shi musu shishigi a cikin al'amuran ƙasarsu. Amma hulɗa ta diplomasiya ita wannan akwai ta ‘yan uwa musulmi kan ku damu. kar ku damu wallahi so za wannan duk abin da kuke jin tsoro ni ne da yakinin sun yi ku jin tsoron shi saboda kaki ya kai gare ku sai ya kare da su ana fahimta in wani bala'i ya taho misali Allah ya kiyaye shi tsare kasar Niger kake shi kawo ga talaka Niger su wa'anda a jagororin Niger gare su na za a farawa to kaga ba za su yarda da dukkan abin da suka san zai fara taba su kake shi kai ga al'ummar Niger saboda haka wannan ba wani abu ne ba hulɗa ce ta diplomasiya ko yaƙi aka yi akwai hulɗoɗi da ake yi balle ba yaƙi ake yi ba akwai hulɗa da haka kar ku yarda jahilai su rudar da ku su ta samu kulalan tunani da kokonto game da ƙasar Nijar duk abin da kuke jin tsoro ga ƙasar Nijar kai ya abku ga ireta wallahi waɗannan su za su yi ku jin tsoron shi saboda duk wani kafiri duk wani bayahudi a duniya yana jin baƙin ciki da takaici wa'anga jagorori saboda ganin su ne suka hana musu cin karansu babu babbaka a ƙasar Nijar. Daga suna da tunaninsu, suna da iliminsu, ku bar su su yi jagoranci a cikin kwanciyar hankali. e ba za su yarda ba, tunda ko ko Jamus da tattaho tana so a ƙulla sabuwar hulɗa tsakaninta da Nijar ƙa'a an kai. Ai Nijar ce musu sun kai su taho a ƙulla hulɗa. Amma akwai ƙa'idodi. Irin ƙa'idar da suke zaune bisa gare ta in ɗan Jamus yayi abin gashin ga ko alman yayi laihi batura alman yayi laihi Niger sai dai a yi alman a hukumta suka ce wannan babu shi in tura alman yayi laihi a nan Niger nan Nijar za a hukumta shi kaga su kuru suke dama kafirai ne ba yarda suke ba sun kaci ba su raida ba aka ce to bismillah ku yi hulɗar ku ka gani ko to saboda haka ku bar su sun san abin da suke Allah ya tsare mu na ƙasar mu ta Nijar, Allah ya kiyaye ƙasar Nijar, Allah ya daga martaba ƙasar Nijar. wa'annan jagorori da suka ceto ƙasar Nijar daga makircin turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da azzalumai karnan farauta su Allah ka tsare mu na su Allah ka kiyaye mu na su Allah mun baka amana su Allah ka tsare mu na ƙasar mu ta Nijar Allah ka kare mu na ƙasar mu ta Nijar Allah ka kiyaye mu na ƙasar mu ta Nijar daga makircin turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa Allah ka tsare mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani Allah ka tsare mu na su Allah ka ɗaukake su Allah ka kiyaye mu na su bi rahmatika ya arhamar rahimin يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته